A rahoton na nishadi, a yau mun samu bakoncin Shu'aibu Idris wanda aka fi sani da Lilisko jarumi producer wanda ya shafe shekaru 25 yana harkan fim kuma mutum na farko da ya fara saka waka a fim dinsa ne na yi aiki a hukumar tarihi da al'adun gargajiya wanda ta kai matsayin da a wannan lokacin ina ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan da ake ji da su a hukumar tarihi da al'adun gargajiya na je kasashe kamar irin su america na je kamar su irin tripoli libya na je kamar irin su venezuela na je ethiopia da harkar fim a harkar entertainment a lokacin ina hukuma tarihi da al'adun gargajiya lokacin da harkar fim ta fara shigowa fim ina na farko da na fara sa hannu a kai shine kulɓa na barna kasar mace wanda muka yi shi a bauchi na je a sukuru bayan na dawo A da shida muka fara shirya wani fim mai suna shan da Allah ke so da ni da Sani Musa mai iska mujan fati na farko din shine fim na farko wanda na fara sa masa rawa a ciki ganin wannan rawar da na yi sai ta ja hankalin wanda suka fara shirya fina-finai sai sarauniya fim production suka kira ni suka bani damar na shirya musu raye-rayen da za a yi a fim din sangaya sa'a ta fi gata na yi yar gudunle na yi ah, taskar rayuwa na zo na fim dina mai suna salsala ma iya cewa kai ne sila na sa rawa in dai rawa ce a cikin harkar fim ni ne mutum na farko da na fara creating dinsa na kawo na saka shi a cikin fim ta wannan lokaci me ji hankalin ka harkar sa rawa very good abin da ya ji hankali na na sa rawa a cikin harkar fim a lokacin a ba wai ba a waka ba ana waka amma a tsaye kawai ake yi a tsaye sai na shito in haka ne bara in creating din wani abu na raye-raye wanda tun da ni dama can entertainer ne anan nafi kwarewa bara ne wani abin da zan yi shi amma a gargajiyance yadda zai fitar da bangaren wasannin mu na rawa raye na gargajiya in saka shi a cikin fim din wannan shine dalilin da yasa na fara kokarin yin haka to a wancan lokaci da ka saka a dandali ka saka ko kawai in ana cikin fim ne kawai duk wanne duk wanne ya kalli ah, fina-finan da ne na baya kamar irin su sangaya ya san waka ce aka yi ta a dandali duk wanne ya kalli irin yar gudulli ya san waka ce aka yi ta a dandali duk wanne ya kalli taskar rayuwa ya san wata waka ce aka yi ta ma kusan irin makamancin wani. yanzu ya kalli ake sa waka a fina-finai wakar yanzu da ta da akwai bambanci mastali yanzu na daina choreographing sai dai in ba da shawara akan choreographing sai dai ɗaya nake wa akwai jarumai wanda yake na 'yan zamani ne wanda idan ba su bi wannan zamanin ba su suna ganin cewa fa lallai lallai zamanin zai iya tafiya ba tare da su ba mafi yawan mutane suna korafin cewa wannan waka da ake sawa a fina-finai ba al'adar mu ba ce ba za a ce ba mu da al'ada ta waka ba ita kanta wakar ai akwai wacce za ki ga in an sata ana sata a hurumin da ta dace to wani kuma idan kin ga an irin wannan an saka waka a cikin irin wannan to ana dubawa a ga yaya karfin labarin sa yake abin na tausayi ne ana so kuma a entertainment din mutane sai a sako wannan A fannin tsegumi kuwa daraktoci da sauran masu ruwa da tsaki a harkar fina-finan Hausa suka gana da hukumar tace fina-finan jihar Kano da ke nigeria Wata sanarwa ta ce an gayyaci daraktocin ne daga jihohin Kano da Kaduna, da garin Jos da Katsina da Sokoto da Abuja domin su halarci taron. Da fatan an tattauna muhimman batutuwa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.